This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a babban rana 22 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai. harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka tana ci gaba da matsin lamba don ganin an cimma yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bukaci kungiyar EU ta baiwa ƙasarsa tallafin makamai daga wani kaso na rarar kudaden kadarorin rashin da aka azawa takunkumi. Sannan ayyukan kungiyoyi da karancin kuɗi suna kawo tsaiko ga baiwa 'yan Haiti masu bukatar taimakon jin kai. kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa mahukunta a jamhuriyar Nijar sun buɗe iyakar ƙasar da Najeriya bangaren birnin Kwanne a jiya dare. muna nan yanzu muna murna saboda mu 'yan kasuwa muke muna hulɗa da najeriya najeriya na hulɗa da mu ka allah ya kawo iri waga al'amura irinsu bayanai daga yankin madaka ta karamar hukumar rafi a jihar Nijar Najeriya na nuna wasu mahara sun kashe kimanin mutane 21 da macin jiya. Sun shiga kasuwa katon yau ne kasuwan garin gaba sai suka faɗo mana na ga maka sun kashe mutum sannan sun kwashe mata da jama'a da Kamar kowace safiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara. wanda shirin a yau zai ci gaba da duba ne a kan rikicin majalisar dattawa kan zargin cushin kuɗi a kasafin kuɗin ƙasar kuna kuma ɗauke da darasin watan ramadana amma yanzu sai an sha labaran duniya tukuna masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya amurka tana ci gaba da matsin lamba don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da mayakan hamas abinda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaida kenan yayin wani taron manema labarai da aka yi a jiya alhamis a birnin cairo an samu amincewar wasu abubuwa da ke da mahimmanci ga bangarorin biyu abinda blinken ya faɗa a game da ganawar da aka yi a babban birnin misran kenan na farko shine bukatar tsagaita buɗe wuta mai dorewa da gaggawa da kuma 'yanta mutanen da aka yi garkuwa da su ya kara da cewa tsagaita buɗe wuta za ta ba da damar shigar da karin ƙarin kayayyakin agajin kai. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Alhamis ya bukaci shugabannin kasashen tarayyar Turai su yi amfani da kudaden Rasha da aka samu daga kadarorin Rasha da aka aza wa takunkumi wanda yawansu ya kai biliyoyin euro wajen sayo mata makaman da za su kare kansu daga mamayar rasha wajibi ne rasha ta ɗanɗana ainihin raɗaɗin yaƙi da kuma ta kuma fahimci buƙatar samar da zaman lafiya cikin wani bidiyo abinda zelensky ya faɗa wa shugabannin eu da ke halartar wani taron wuni biyu a brussels kenan. wasu shugabannin kasashen turai da suka hada da na belgium da jamus sun yi na'am da wannan shawarar to sai dai kuma sauran kasashen ciki har da austria sun bayyana damuwa akan wannan shawarar wasu bankunan kasashen yamma su ma sun fito sun bayyana rashin amincewarsu da wannan shawarar inda suka yi jan hankali kan kasafta rarar kuɗin da aka samu daga kadarorin rasha wanda ka iya kai ga a gurfanar da su gaban kuliya. yayin da ake baɗarin wuta sannan ake fuskantar karancin kayan aiki ma'aikatan jinƙai suna ƙoƙarin taimakawa akalla 'yan haiti miliyan 5.5 waɗanda ke buƙatar abinci ruwan sha da sauran buƙatun ceton rai to sai dai kuma ana buƙatar shige wato ana buƙatar samar da ƙarin mashiga da kuma kuɗin da kuɗaɗe a cewar majalisar ɗinkin duniya lamarin yana da gajiyarwa mutane suna fuskantar matsanancin wahala an firgita sosai sun ɗima wuta mutane sun galabaita abinda ulrika richardson jami'a mai kula da al'amuran rabon kayan agajin jin kai ta shaida wato ta shaida wa manema labarai a jiya alhamis kenan cikin wata hira ta bidiyo daga babban birnin kasar haiti port-au-prince ta ce a cikin watanni biyu na farkon wannan shekarar alkalman mutanen da aka kashe ko aka yi garkuwa da su ko kuma suka yi rauni a sanadiyar tashin hankali ya kai mutum biyar tun bayan kisar gillar da aka yi wa tsohon shugaban kasar joveni moise a ranar bakwai ga watan yulin 2021 a gidan shi da ke unguwar Petionville da ke wajen gari a babban birnin kasar Port-au-Prince, kasar Haiti ta tsinci kanta cikin tashin hankali. To ana shan labaran ne daga nan birnin Washington DC. an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a cikin dare ne jiya wato ma'aikata a jamhuriyar nijar masu kula da iyakokin ƙasar da najeriya suka buɗe iyakan Nijar da ta kasance rufe biyo bayan buɗe ɓangaren Najeriya sama da mako guda. Matakin wato wannan na zuwa ne a wani matakin mutunta umarnin taron shugabannin kasashen ECOWAS na ƙarshe wanda ya cire wa kasashen Nijar, Mali, Gini da Burkina Faso takunkumai bayan da askarawan sojojin waɗannan kasashen suka karɓe mulki daga fararen hula. iyakokin na Nijar da ta buɗe sun wato zai shafi jihohin tawa maradi difa da dusu ga dai haruna mamman bako da ƙarin bayani a wannan rahoto. A cikin salamenin daren jiya Alhamis ne sha biyu agogon Nijar Najeriya kamar yadda hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka ba da umarni jami'an tsaron Nijar masu kulawa da iyaka suka buɗe bodan Nijar da Najeriya a gefen birnin Kwani da Illila Local Government inda 'yan Nijar da ke wannan iyakar suka nuna farin cikin su da samun wannan labari. Sunana Muhammadu Mustapha to wannan buɗe ta Nijar dama shi muka jira haka da Nijar ta yi magabata sun yi abin kwarai sun yi abin da ake so tun Najeriya ta buɗe kaga nijeriya ita ma ta buɗe kaga yanzu hada-hada ta kasuwanci insha Allah tsakanin da Najeriya tunda kowa bai sai da wani to don haka kenan muna jin daɗin haka mun ji daɗi mai murna. A sunana Alkasim Saidu muna nan yanzu muna murna saboda mu 'yan kasuwa muke muna hulɗa da Najeriya Najeriya na hulɗa da mu ka Allah ya kawo iri waga al'amura irin su tsakanin su nijeriya da Najeriya saboda sun zama uwa dai uba dai to bai kamata ba iri waga su taho. Sadar Ibrahim muna godiya ga shugabanninmu dukkan su na wanga bangarori biyu Nijar da Nigeria. an ga kalubale daban-daban Allah ka mana dukkan jituwa tsakanin su daga bangarorin biyu mu ba abin da za mu sai dai godiya ga Allah kuma insha Allah hukumi yanzu zai ta yi kamar yadda yake ta yi kullum su ma 'yan Najeriya da ke kan wannan iyakar sun nuna farin cikin su mai tarin yawa da ganin cewa jamhuriyar Niger ta bi sahun tarayyar Najeriya wajen bude ta ta boda Najeriya na ya farin ciki ma da bude wurin da aka yi tsakanin Najeriya da Niger wanga abu zai zai ka sauƙin shiga da fita insha Allah. Sunana Muhammadu Shitu Illela kuma wanga abu da an kai na ji daɗi ne wallahi Allah ya sa wannan abu ya to alheri ga jama'an Nijar da Najeriya gaba ɗin dan akwai wasu hanyoyi na jama'a da yawa wasu sun tushe wasu kuma sun buɗe su an buɗe boda ubangiji Allah ya tabbatar da alheri fahimtar mu yake waye mun ji daɗin rayuwar mu akan hakan A cewar Alhaji Ahmadu Dan Uba mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa daman shedan ne ya so ya shiga tsakanin kasashen guda biyu. Sunana Alhaji Ahmadu Dan Uba mai canji bakin tsohon tasha birnin kwani. Da yake wasu al'amura sun shigo sun so su raba kawunan 'yan uwa don Nijar da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda aka ta faɗi na haka nan. To kuma Allah cikin iko ne ya sa dukkan mu da mu Nijar da Najeriya Allah ya bamu iko mun karhin sai dan mun fahimtu da buɗin kohon da ya so shi faru tsakaninmu ba zai kawo alheri ba to yau alhamdulillahi tunda an ka ciza an ka busa domin dan nijar yana da yan uwa najeriya dan najeriya yana da yan uwa nijar kuma bisa ga harkar kasuwanci dukkan mu kowa yana amfana da wani nan bude iyakar da jamhuriyar nijar ta yi zai bude sabon babi na dangantaka tsakanin kasashen guda biyu bayan tashin kura tsakanin su sanadiyar juyin mulkin da ya hambare bazum muhammad da kan kargar mulki a ranar 26 ga watan Yuli shekarar da ta gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Tuma da a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Majalisar dinkin Duniya a jiya Alhamis ta samu amincewar da ba a taba samun irinsa ba kan wani kuduri da zai ba da dama a yi amfani da kirkirarriyar fasahar AI wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa mai ɗorewa tare da jaddada buƙatar samar da amintaccen tsarin AI da zai tabbatar da tsaro. Amurka wacce take ƙoƙarin samo mafita ga haɗuran da ke tattare da amfani da fasahar AI sannan a wani bangaren kuma take neman cin moriyar fasahar wato fasahar ce ta jagoranci wannan ƙudirin? yau yayin da majalisar ɗinkin duniya ta yi gaba gaɗi da batun fasahar ai daga ƙarshe muna da dama da kuma alhakin yin zaɓi a matsayinmu na al'ummar duniya ɗaya tare da wato tare wajen sarrafa wannan fasahar madadin ita ta juya mu in ji jakadiyar amurka linda thomas greenfield a ƙarshe shugabannin imf a jiya alhamis sun amince da baiwa ukraine rancen dala biliyan goma sha biyar da igo shida wanda zai ba da dama a sake mata dala 880 da zai taimaka mata ta cike gurbin kasafin kudinta wanda ya sa jumular kudin da asusun ya baiwa ukraine ya kai dala biliyan 5.4 a cewar imf asusun rancen na duniya ya ce haɗuran da ke tattare da ukraine suna da dama musamman ma rashin sanin makomar yakinta da rasha da kuma yiwuwar samun wanda zai ɗau nauyinta a yakinta da rasha a cewar babban jami'in asusun gavin gray ana fatar samun saukin yakin zuwa ƙarshen wannan shekarar ta 2024 gray ya faɗa wa manema labarai ya zuwa yanzu cewa ukraine tana ƙoƙarin biyan basussukan da ake binta cikin 'yan shekarun nan shi yasa suka samu ƙwarin gwiwar ba ta ƙarin bashi sannan kif ta cika dukkanin sharuɗin da aka bata a face guda ɗaya tilo wanda yake da alaƙa da da wasu kudaden haraji da basu taka kara sun karya ba. A gaida Aisha Ma'azu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da labarin mu sake komawa ga rahotanninmu. mu. kimanin mutane 21 ne 'yan bindiga suka hallaka da yammacin jiya alhamis a jihar Nijar Najeriya bayan wato bayanai daga yankin madaka ta karamar hukumar rafi na nuna cewa maharin sun auka a garin na madaka ne a daidai lokacin da ake hada hadan cin kasuwar garin inda suka buɗe wuta akan al'umma ga dai mustapha nasir tsari da ƙarin bayani Wasu mazauna garin na Madaka da suka buƙaci a saka sunansu sun bayyana cewa bayan kashe mutanen sun bankawa kasuwar garin wuta inda babura da motoci suka ƙone kurmus kamar yadda suka yi ƙarin bayani. wallahi an bindigar na yau sun mana ta'asa sosai ba kaɗan ba wallahi sun kashe mana wajen mutum ashirin sun kuna mana shago sun shiga kasuwa kasan yau ne kasuwan garin gaba ɗaya suka faɗo mana na ga maka sun kashe mutum sannan kuma sun kwashe mata da jama'a da sannan kuma sun kona kasuwan gaba kiɗi da shaguna na miliyoyin merori. Eh, lokacin da suka shigo kasuwar madakan suka tare da farko kashewa shine sun fara kashe da kashe madakan to amma ba jami'an tsaro ne wurin to gaskiya ga jami'an tsaro dama problem da aika sun asofin ya fara ne daga yan banga aka samu problem to inda ga shine ko da wasu gudu ne ko kuma suka bar madakan shine aka samu aka shigo madakan aka kawo hari dan gaskiya abin ya yi muni kwarai a tsari Hakimin garin na Madaka Alhaji Isa Bawale ya ce daga cikin mutanen da 'yan bindigar suka kashe har da dagacin garin sannan sun wuce da mutane da dama da kawowa wannan lokaci ba a tantance yawan su ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ina magana da hakimin ƙarfe uku barayi suka shigo mana gari. Ya yi mutane ashirin. Kuma duk mashin da ka sani duk da ya shigo a kasuwar nan banda kudi banda abun hawa na zai maka ya fi miliyan talatin. yanzu uh, wajen mutum ashirin suka kashe? ya wajen mutane ashirin da ɗaya a kashe. a ciki hada da shi daga cin naka? Hada shi daga cin naka. to yanzu babu jami'an tsaro ne wurin ranka yadda? babu da jami'an tsaro. yanzu wani hali garin yake ci? gari kan su duk shagunan da kashe na nan kasan a nan cikin garin na ba inda ba su kuna ba asibitin ba gaba ɗaya sun kona da gidajen mutane duk sun kokona gidajen mutane. kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan hari ya ci tura domin kuwa kakakin 'yan sanda na jihar Niger wasu abiodun bai ɗauki waya ba. Haka zalika babu wani ƙarin haske daga gwamnatin jihar Niger akan wannan lamari. Domin kuwa samun wayar kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir tsari da wannan rahoto. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Manuniya. wato waje ne wanda yake kaman gandun dabbobi ne wanda ya fi wani karfi ya cinye shi yan majalisa akwai abin da ake sa musu a doka na naira biliyan ɗari ana iya ɗaukan biliyan biyar a ce sanar president ko speaker ɗaya daga cikin yan majalisar da suka dinga tada jijiyar wuya kenan a lokacin da aka ce cikin kasafin kuɗin wancan lokacin akwai cushe tuni ma dai wasu yan ƙasa suka ɗau ɗumin ɗamarar dirawo yan majalisar dattijai akan dakatar da sanata ningin da suka ce sun lakanci dai kaifin za wannan zargin da ya zira ake nema a dakushe. Za mu haɗa kai mi gangami ba zanga-zanga ba tarzoma mu dawo da su gida da ƙuri'unmu. Mu babban burinmu shine a bincika hancin abin da Abdul Ninge ke faɗa. Abin da muka tura shi kenan ita kara muradanmu. Sai dai kuma mataimakin shugaban kwamitin kuɗi na masarjan tare Najeriya sanata Ali Induma ya ce ai sanata Ningin ne riga malam masallaci ta karin maganar Bahaushe. Da muka je aka gama magana sai sanin president ya ce shi fa bai san komi akan maganan da suke din nan ba to na kira abdul Nungi na ce mishi ya ka je gidan rediyo kuma baka gaya mana ba kuma baka nuna mana ba waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da aka ce ya riga ya zagaye kasashe. Shiri na ɗari da sittin da biyu cikin jerin shirin manuniyan da kan bibi batutuwan da suka shafi siyasa da shugabanci don ruwaito muku yadda akan kwashe. Ƙoƙarin bibiyar yadda aka kwashe kan zina zaren zargin zabga kuɗi cikin kasafin kuɗi kuma shi yasa manuniya ta nemi ɗaya daga cikin 'yan majalisar da a lokacinsu ne aka fara tada jijiyar wuya akan maganar cushe. Tsohon ɗan majalisar majalisar ƙasa Malam Abakar Cika Adamu ya ce abin da ke kawo ɗura maɗuɗin kuɗin cushe cikin kasafi shi ne tare 'yan majalisar da jira kawai suke ta faɗi a gashi. In za a yi ƙidaya mutum uku, ban ce ni ne na farko ma, amma in za ka kira mutum uku wanda suka yi fitina da gwagwarmayan maganan fadin a majalisar na takwas za ka kira ni yana ɗaya daga cikin abin da ya kashe mun guwa na jima ba zan iya takarar majalisa ba na farko ina so ina jira su gane yan majalisa akwai abin da ake sa musu a doka na naira biliyan ɗari biliyan ɗari nan ana raba ta zuwa kowane shiya ana ba su biliyan goma goma to kowane jiha sanata yana da miliyan biyu shi an kage da nashi to sauran da ya rage 'yan majalisa sai su raba to ko a wajen wannan rabon za ga wata jiha 'yan majalisar sun samu da yawa fiye da wani alal misali in ka dubi jihar nasarawa 'yan majalisun su ba su da yawa in ka zo na jihar kano za ka ga cewa dan jihar kano ba su kai ma rabin dan ɗan nasarawa ba misali to ba nan gizon take saka ba a cikin saura biliyan arba'in da ya rage a cikin ɗari shugabannin majalisa na wakilai su suna da biliyan ashirin nasu za su raba shugabannin majalisa na dattijai su ma suna da biliyan ashirin za su raba wato waje ne wanda yake kaman gandun dabbobi ne wanda ya fi wani karfi ya cinye shi suma in suka zo ana iya ɗaukan biliyan biyar a ce sanar president ko speaker haka kuma za a raba ta har ƙasa har minority whip to ina so ina jira su gane ita wacce fadin da ake ma yi ta wuce wannan ta biliyan ɗari wato wayanda suke shugabancin appropriation da wane ne da wanda yake shugabancin kwamiti mai kyau ko works haka suke ɗora ayyuka ta biliyoyin nerori alal misali za ka iya ganin yau chairman na kwamitin works wallahi za ka iya ganin ya sa aiki ta kai ta biliyan goma miliyan dubu goma kenan miliyan dubu goma ko akwai ne da kake magana ana biliyan ashirin wallahi da za ka bi titunan da kosu aka sa wanda babu sunan shi killa sai ka samu aikin biliyan ɗari a ƙarƙashin ko fiye shi yasa ni ina mamaki na ɗauka tinubu da ya zo chief of staff ɗin shi ya majalisa duk da shi ma ya yi manyan lalata in ka ga asibitin da ya gina a lagos to na ɗauka zuwan shi zai nuna ma bukai kai na san yadda ake lalata nan bari mu tsaya a gyara to sai ba haka ba tunuma dai maganar dakatar da sanata abdul ningin da ya daga kara a kan kuɗin da ya ce an hankada cikin kasafin kuɗin ta jawo 'yan mazaɓashin da suka tattara taron tabbatar da takura mazaɓar da suka ce haƙoƙin al'ummar mazaɓar kawai ake so a taushe da majalisar jihar bauchi da ningin ya fito honorable ibrahim tanko bura shi ya yi magana da yawun 'yan mazaɓar ningin da suka kira wannan taron da ya ce da su da dai za su bi sai sun tabbatar da an kai ga faɗan ƙarshe. Babbar matsaya ita ce mu Bauchi Central 'yan Najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tabbatar mana cewar kowanne constituency dole kasance na da wakili a majalisun tarayya da na jihohi. Da haka Bauchi Central ba ta zama daban ba a ce an ɗaga wakilin wata uku ba mu da wakilci a gurin. Mu babban burin mu shine a bincika sai hancin abin da Abdul Ninge ke faɗa. Abin da muka tura shi kenan ije kara muradan mu. Wannan manya makudan kuɗaɗen da ya yake magana a kansu bai shafi ni a bauchi santara ba magana ce a najeriya gaba daya wa'annan dunkulen kuɗi a gaya masa yaya aka ya za a yi da su wallahi za mu ɗauki mataki na siyasa da na shari'a shi ma dai ɗaya daga cikin sojojin bakan da kan shiga kafafen yaɗa labaru malam lawal maimai ya ce sun dawo daga rakiyar 'yan majalisar arewan da ya ce sun yi shiru suna gani kawai ana ta tsotse arewar har ma tana nema ta bushe babban matsalar arewacin najeriya a siyasance shine 'yan majalisun da muke da su waɗanda al'umma suka zaɓe su da nufin su je su wakilci arewacin Najeriya da murya guda amma ba sa magana da muryan arewacin Najeriya yau dai ka duba ka gani yadda aka samu wani haziki dan arewa da ya mike ya dubi 'yan Najeriya ya tausaya mana akan irin badakala na cushe wanda idan ma a ce wannan cushen zai amfani kowane bangare na Najeriya to dama sai a ce da sauki sauki tunda dama yawancin gwamnatocin da suka wuce ana wannan shushan a tashi salin alin ba tare da an tona asiri ba amma da ya duba ya ga cewa arewacin najeriya aka zalunta a wannan cushen ya fito ya fasa kwai sai ga shi su waɗannan 'yan majalisun namu na arewacin najeriya wanda idan ka cire jam'iyya za ka ga sun fi na kowane bangare yawa kuma idan suka yi kukan kura dole ne su girgiza tebur a majalis amma sai ga shi abin kunya sun yi shiru sun ki cewa komai kuma idan suna so su wanye zaune lafiya da mu al'ummar arewaci a irin cin kashin da ake mana wallahi sun gagawan kai kudurin tsige in ko ba haka ba mu kuma za mu haɗa kai mi gangami ba zanga-zanga ba tarzoma mu dawo da su gida da ƙuri'unmu idan ba su ɗauki mataki ba haka za ta tabbata. sai dai kuma mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masar jan tarayyar nigeria da da shi aka fara wannan yunkurin bankaɗo badakala sanata muhammad ali induma ya ce ai sanata Abdul Ningin ne ya garaje a kan damin damman kuɗaɗen da yake zargin an durmushe. Abin da ya faru gaskiya shine shi Abdul Ningi wanda yana zaman shugabanmu na 'yan majalisar dattawa na Arewa. Ya yi wayansu maganganu cewa an yi cuse da triliyan uku. To abu mamaki kuma muka ce a samu consultant ya duba mana kuma mu tabbatar cewa ba a cutar da arewa ba to da consultant bai gama aiki ba ya kusa ya gama shi abdul ningi da kawu suka yi min magana cewa an yi report nan fa akwai wayansu makundin kuɗin da an yi binnau da shi ba a san ina ne yake ba na ce ina report din suka ce a gashi na ce ku bani in gani suka ce a wai mu je wajen senate president na ce ba za mu je wajen senate president ba idan akwai tabbaci ta an cutar da arewa yanzu kawai mu kira yan jarida mu faɗa wa duniya cewa an cuce mun suka ce a ba haka ba to da muka je aka gama magana sai senate president ya ce shi fa bai san komi akan maganan da suke dinnan ba amma ya kira ni da ni nan in tashi in yi bayani tun da ni ne mataimakin kwamiti na kasafin kuɗi da na tashi na ni ban san komai ba kuma ba zai magana akan abin da ban gani ba to kwatsam gobensa abdul ningi ya je majalisa ya ce an cutar da arewa da tiriliyan uku to na kira abdul ningi na ce mishi ya ka je gidan rediyo kuma baka gaya mana ba kuma baka nuna mana ba da muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya saboda babu wata damar yin dungushi. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu ne su yi sallamar cikin kujerun da daga nan kuma shi kenan komai ya riga ya gushe. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zama ku musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi sai kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi tun daga tushe ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa su kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya to ba da la'agai da na ikara yanzu kuma ga sako watan ramadan Muhammad Sani Muhammad daga Jekana Huligo. An zauna Najeriya nan ba ciwon COVID-19 ko ɗaya wani ɗan Italiya ya shigo Lagos. To da aka gane ga shi nan a Lagos aka rike shi sai a kama duk wata iyaka a rufe. Kar a shigo. Daga mutum ɗayan nan ne fa yanzu ake kira ake ambata mana dubu biyu ko dubu uku cewa sun kare. Daga waje yake. Sannan ina kira ga waɗanda suke kaman kalmomi na izgilanci ai ciwon ma na manya ne ai ciwon gwamnoni ne ai ciwon masu kuɗi ne ciwon kaza ne wannan ma bai dace ba idan kai wa wani izgili in Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka to ba abin da zai faru ga wani ka masa izgilanci ba kyau an gane saboda haka sai a ce kawai Allah ya sauki Allah ya yayi shine babban abu sannan sauran musulmai na ko ina a duniya su sani in ma wannan abin ne aka rubuta sanadin tafiyar jama'a da yawa to wanda biyu ya mutu da imaninsa akan wannan fa mutuwar shahada mutuwar shahada ce wanda kuma aka kare shi shi ko sai gode wa Allah ya kare ibada saboda haka babu wani dan adam da yake da wayo ko dabarar da ita ce kadai za ta kare shi a'a la haula wala quwwata illa billah ba mu da wayo ba mu da dabara ba mu da tsimi ko dabara sai abin da Allah ya yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana kuma ne karatu yanzu ƙarshe Allah ya zaunar da Najeriya lafiya ya kare ta daga waɗannan cututtuka. To madalla sakon namu na yau kenan yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To ba a takaicen Amurka tana ci gaba da matsin lamba don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. abinda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaida kenan yayin wani taron manema labarai da aka yi a jiya alhamis a birnin cairo shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a jiya alhamis ya buƙaci shugabannin kasashen tarayyar turai su yi amfani da kudaden rasha da aka samu daga kadarorin rasha da aka azawa takunkumi wanda yawan yawansu ya kai biliyoyin euro wajen sayo mata makaman da za ta kare kanta daga mamayar rasha wajibi ne rasha ta ɗanɗana ainihin raɗaɗin yaƙi ta kuma fahimci buƙatar samar da zaman lafiya cikin wani bidiyo abinda zelensky ya faɗa wato ya faɗa ma shugabannin eu da ke halartar wani taron wuni biyu a brussels kenan yayin da ake ɓarin wuta sannan ake fuskantar ƙarancin kayan aiki ma'aikatan jinƙai suna ƙoƙarin taimakawa akalla 'yan haiti miliyan biyar da 5.5 waɗanda ke cikin buƙatar abinci ruwan sha da sauran buƙatun ceton rai to sai dai kuma ana buƙatar samun ƙarin mashiga da kuma ƙarin kuɗi a cewar majalisar ɗinkin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta samu amincewar da ba a taɓa samun irin sa ba a kan wani ƙuduri da zai ba da dama a yi amfani da ƙirƙirarriyar fasahar AI wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa mai ɗorewa tare da jaddada buƙatar samar da amintaccen tsarin AI da zai tabbatar da tsaro. amurka wacce take ƙoƙarin samo mafita ga haɗuran da ke tattare da amfani da fasahar ta ai sannan a wani ɓangaren kuma take neman cin moriyar fasahar ce ta jagoranci wannan ƙudurin. yau yayin da majalisar ɗinkin duniya ta yi gaba gaɗi da batun fasahar ai daga ƙarshe muna da dama da kuma alhakin yin zaɓi da a matsayinmu na al'ummar duniya ɗaya tare wajen sarrafa wannan fasahar madadin ita ta sarrafa mu in ji jakadiyar amurka linda thomas greenfield to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma can da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri yanzu ku agogonmu a nan washington yana cewa karfe ɗaya ne da minti 20 da dakiku 24 yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daji balawi wanda ya shirya ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan safe mr jimmy cook baba ya kuma ne daga nan birnin washington dc nake muku fata alkhairi wasalam.